idan kai ba za ka iya juyin mulki a ƙasar mu Najeriya ba to ka sani ba kai kaɗai ne soja ba a Najeriya ba ko ba kai kaɗai ne ka iya zarra ba idan Allah kuma ya nufa sai an yi juyin mulkin nan sai an yi idan kai ba za ka iya ba Allah zai kawo wanda zai muna gaya maka al'ummar ƙasa suna kira da sojan Najeriya ya karɓi mulkin Najeriya ya tunkuɗe Bola Ahmad Tinubu ɗan Najeriya shine ke faɗin hakan ba kowa ba da haka da wannan iskancin da yake faruwa a kasar mu Najeriya gwanda sojan ma ya karba gwanda sojan ya karbi mulkin gwanda sojan ya karbi mulki da haka ina kira ga sojoji na Najeriya Land Army Air Force Navy da ku shirya amsar mulki a kasar mu Najeriya kuma da izinin Allah hakan zai yi Allah zai kawo sojan da zai yi juyin mulkin ya jera wasu manyan ma a ƙasa ya sai ya harbe su mu mu ga tsayar da za yi abin da zai faru yunkurin juyin mulki a Najeriya domin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu al'umma da dama sun ci gaba da kiraye-kiraye saboda matsin rayuwa watannin da suka gabata ne al'umma daga sassa na Najeriya suke ta roƙon Allah da cewar Allah isa kamar yadda aka yi mulki a ƙasar Nijar to Najeriya ma ya tabbata saboda demokaradiyya ba ta da wani tsari ko manufa ko kuma alkhairi a Najeriya. Dalilin kuwa shine ya faro ne tun daga ranar da aka rantsar da Bola Ahmad Tinubu. Bayanin shi da yi na farko inda yake nuna cewa zai cire tallafi na man fetur. Wannan al'amari shine ya fara dagula ƙasa inda har yanzu an ɗauki tsawon watanni amma Najeriya sai ƙara rabewa take tana shiga hali na yasu wanda talaka yana wahala ya samu abin da zai ci so uku a rana wani ma yana wahala ya samu ko da so ɗaya ne wannan matsin lamba da kuma matsin rayuwa ya tilasta al'umma mance kansu inda suka koma ga Allah suke ta kwarara addu'a da cewar Allah ya kifar da wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu dalili kuwa shine saboda ya iya nuna kulawar shi da kiraye-kirayen da al'umma suke yi domin ya duba ya ga abubuwan da zai yi domin ganin talaka ya samu sassauci. kwana biyu zuwa ukun da ya gabata al'ummar najeriya sun shiga wani rudani musamman a babbar fadar gwamnatin najeriya wato vila inda ake raɗe-raɗin cewa sojoji sun kifar da wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu inda rahotanni da dama sun furta wannan kalamai na cewar babu shakka wannan gwamnati ta zo ƙarshe sai dai kuma jim kaɗan shugaban sojoji na Najeriya ya fito ya yi bayanin cewa wannan magana da ake yaɗawa na cewa an kifar da wannan gwamnati ba gaskiya ba ne. kuma maganar ma ta fito ne kawai daga labari marar makama ko tushe ya wannan ne waɗansu 'yan najeriya suke cewa babu shakka tunda har babbar fadar gwamnatin ƙasar ta fara shiga wannan rudani to babu shakka hakan ne domin idan kuwa babu rami babu abin da zai kawo zancen rami duk da dai cewa shugaban sojojin ya musa wanda waɗansu suka fito suke nuna rashin jin daɗinsu da cewar sun so a ce wannan juyin mulki ya kankama saboda soja ne kadai zai iya kawo sauyin da za a ci gaba a Najeriya da kuma kishi amma wa'annan da suke hawa farar hula musamman irin su Bola Tinubu wa'anda sun san sun kashe miliyoyin kuɗin su ne domin su yi sana'a su ci riba to babu shakka idan suka hau wannan gwamnati za su ci gaba da kwasar kuɗin talakawa ne madadin a ce an yi abin da zai kawo ci gaba a Najeriya. wanda muke fatan Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi a Najeriya. Da wannan ne kuma waɗansu daga wannan ƙasa ta Najeriya suka dinga tattauna ra'ayoyinsu da irin bambanci da aka jefawa talakawa musamman ɓangaren musulmai da kuma a kiristocin Najeriya wanda hakan shine yake ƙara ta'azzara al'amura wanda talakawa ba za su iya haɗa kansu ba. har su kai ga sun yi abin da gwamnati ta fuskance su kuma ta share musu hawayensu an riga an yi musu divide and rule ne saboda kawai bukatar 'yan siyasa muje ga tattaunawar da waɗannan al'ummai suke ta tofawa shan wahalan kuma su ba za su dawo su gaya musu akan cewa ga abin da ya kamata mu yi ba su za su ce musu a lokacin da kafin a yi zaɓe ko kuma ana zaɓe ko kuma wani abu su za su kira su suna gaya musu a ga abin da ya kamata mu yi amma a lokacin da abin ya kuma is ready out of hand kuma ba za su kira su su ce musu ga abin da za mu yi ba kaga wannan babban kuskure ne ga malamin addinai mu so ni dai abin da zan ce musu short and clear shine su ji tsoron Allah su san cewa duk abin da suke yi za su girba da nan gobe to shine to ga mu followers din kuma eh, eh. ga mu followers din kuma a duk lokacin da malamin addinanka suka kira ka suka ce maka wannan ka zo na ka yi analyzing ka gani abun da yake gaya ma din nan gaskiya ne don in gaskiya ne in ka gan lamarin gaskiya ne za ka iya kabi ba wai kuma muna ci akan kar abin malamin addinai ba don mutum yawwa amma me ka duba duk lokacin da aka gaya maka din ka duba wannan tunda Allah da kanshi mai ce kan cewa ko iyayenka ne suka sa ka a turban da ba daidai ba in ka gauce musu ma ba kai laifi ba mm, gaskiya to balle a ce malamai to to duk lokacin da malamai za su gaya mana abu din mu dinga duba mu yi analyzing nashi mu yi waiting nashi kuma mu gan abun da zuciyarmu ya ba mu akan cewa wannan abun da za su gaya mana din akan ce kuma hanya ne mai kyau wanda kuma ba zai kawo eh, targaza a cikin lamarin tafiyan rayuwarmu yau da gobe ba. To, wato idan ka tattara wannan tambayar naka idan ka auna shi a ma'aunin hankali a ma'aunin ilimi abu ne mai sauƙi ka ba da amsansa idan ka duba ga yanayin halin da mu take ciki a yau. Wato da abu biyu gwamnatinmu za ta wadata mu da shi zuwa uku da mun tsira daga wannan duk da muke ciki. da kuma duk wannan batun addinin ya kare a kanmu da mun ci gaba da mun zauna lafiya mun yi rayuwa yadda larabawa da turawa suke rayuwa eh. yawwa idan za a wadata mu da ilimi za a raba mu da talauci to bana tunanin duk wayannan matsalolin za a ci gaba da samun su hmm. ina fatan ka fahimta sannan eh, batun da za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amarin na addini da zaben tumun dare da muke yi na ɗaya idan ka ɗauki addini yadda kake ake magana a takan addini ba da za ya kawo ƙarshen wannan al'amarin muddin ba a daina yi wa local government zuwa cs zuwa federal level ba su daina yi wa ƙungiyoyin addini rijista ba suna ba su dama eh. ba ta yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan abun duk ƙarya ne za mu taru a nan ne za mu rabu a nan zance ne na banza in ka ce za a yi ta yaya kowa yau yana neman followers ne burin shi a ce yana da jama'a a bi shi ya je wajen ɗan siyasa ya ba ka yadda da wannan maganar nawa na yadda na sannan bayan haka kai mai hankali ne kuma mai ilimi ne a tunaninka a ma'aunin hankali addinin mu dinnan da ka ga tsakanin alkur'ani da bible kowanne ya koyar da mu yadda za mu zauna lafiya da yan uwanmu kuma ubangijinmu mu duk ya sanar da mu ya ba mu labarin junan mu da kuma yadda rayuwar annabawa ya kasance ya aka yi yau rayuwar mu ya bambanta mu a nan Najeriya ba zan ɗauki sauran ƙasashen duniya ba mai magana matsalar mu ce ta cikin gida kaga ba addini muke wa ba gaskiya ne yauwa kaga ba addini muke wa ba muna abu ne don biyan buƙatar. kamar akwai malaman da kai akwai kai a matsayinka na Kirista akwai malaman addinin Kirista da kai ka san baka sauraron su ka san yan iska ne yan neman kuɗi ne yan neman wayo ne wannan gaskiya ne to haka ne ma kazalika akwai malaman da bana sauraron su bana bana bana bi ta kansu akwai su a zahiri zan faɗa ma kamar wannan shugaban ɗariƙan Jos Izalan Jos din duk mutumin da yake kawo rabuwan kai a cikin al'umma ba ka ɗauke shi a cikin wani mutum mai muhimmanci ko ka dinga ta da jijiyan wuya akan shi idan ka bi shi zai amfani da kai ne ya kashe ka nan can kai ne uwarka ta sha wahalar nakuda ta san zafin nakuda shi ba ruwan shi biyan bukatan shi kawai ya sani ina fatan ka fahimta na fahimta yawwa tuwo wayannan da muka san su kenan fa su suka yi girma akwai kananu na cikin mu za ga mutum mugu ne a cikin jama'a burin sai dinga kama gulman wani ka ki wani dan iska ne munafiki ne shi kuma yana amfani da kai dan biyan bukatan kansa to idan ka kwatanta wayannan mutanen da wayannan mutanen da suke ce a bisu za ga duk matsayi ɗaya ne akwai kazalika mutanen kirki wanda aka san su suna bin hanyar Allah ba kuma taba samun kuskuren su ba kuma a cikin society din mu walau musulmi ko krista har gobe kai kana kai in ka je gaban su kana ganin mutuncin su da girman su kuma har zuri'an su yau kai kana mutunta wayannan kana ganin girman su sannan kai baka isa ba duk yanda ka kai ga son addini ka je gaban su kana maganan addini domin kai baka ga san samu sabani da da daban ba ko baka ji sun ce a rabu da wani ba kuma ka je gidansu in ma walau kristan ne ka je gidan shi kaga akwai musulmai ma'aikatansa kuma manyan abokansa musulmai ne walau musulmin ne kwatanta ya kubu ga wanda a duba yaro eh. sarkin kano kowa ya san cewa a duniya aminin sa ne ya aka kuka zanga lafiya ya aka kuka contribute a lot a society din mu ya aka aka ga mutuncin su kai baka ganin mutuncin zura'an gidan ado bayero ni ba na ganin mutuncin zura'an gidan yakubu wanda. gaskiya ne yau wato saboda haka su raba mu da talauci su daina yi wa kungiyoyin addini rijista sannan kuma shawarar da zan iya ba talaka kashi kenan kawai wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ka san dai ba za a daina bin su ba a duniya gaskiya ne yawwa ka san ba za a daina bin su ba a duniya in wanda ya ji ya ji wanda ya yarda ya yarda a mu a abba wanda ya ji ya ji wanda ya yarda ya yarda